da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. mazauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 kamar yadda aka saba Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su na FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 25 ga watan Mayun shekarar 2018 za mu tattauna ne da shugaban wata kungiya mai zaman kanta a jihar Neja da ta karrama wasu mutane a Najeriya ciki har da direban marigayi sardaunan Sakkwato. Sannan kuma za mu hira da wani matashin mawaki mai suna AY Fashion game da waƙarsa da ya yi ta Allah wadai da aikata fyaɗe. mu kamar a arewa ana ɗauka wai kamar sai ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa mm. musamman ma da ɗan siyasa shi ne zai iya taimakawa al'umma da mm. ya musu wani bohol wani hanya wani sauran irin waɗannan taimako da mm. ɗauki ɗawainiyan yara waɗanda ba ba su da damar yin makaranta ya ɗauki ɗawainiyan su da an ɗauka wasu 'yan siyasa ne suke irin wani abu ko ba su 'yan siyasa ba ne. manta muna nan tafi da bangaren kwalamar Ramadan inda za mu ji yadda ake yin awara pie maimakon meat pie. Ku dai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. To kafin aje ga awara fai din. <laughs> to yanzu ya kamata mu fara ne da jin hirar da muka yi ko kuma in ce mawakin da muka ce zamu tattauna da shi game da waƙarsa din nan Hafsat yayi waka ne akan yanayin yanda ake aikata fyaɗe mm. abin yayi yawa. Saboda haka a biyo mu. Mm-hmm. A'a, a'a, bana so, a'a, bana so.

yin fyaɗe yin fyaɗe yin fyaɗe yawa ne ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa warkace idan yar ka ce in kanwar ka ce in matar ka ce in yayar ka ce in jikar ka ce ya za ka yi ya za ka yi ya za ka ji mai fyaɗe ne yin fyaɗe ne yin fyaɗe yin fyaɗe yin fyaɗe To yanzu bari mu ji tattaunawar da Usman yayi da mawaƙi AY Fashion don jin wani ah, wane ne shi, me kuma ya sa shi yin wannan waƙar ga masu yin fyaɗe. Ah, Assalamu alaikum rahmatullah. alaikum salam to da muke magana cikin shirin yau da gobe eh kana magana da wato abdul lukman wanda aka fi sanin shi da ay fashion sarkin basu wanda ya nan ta komai na mata ne in an samu a dinga basu mm to to kana basu da yawa <laughs> to kar a kwashe ka abin da <laughs> eh, eh, eh, ka eh za a mu to Allah ya samu daji akwai wata <laughs> waka da mun ji ta kafin wannan hirar da kai wakar da kai ta maganar fyaɗe nake son kafin in ji amma wannan maganar waƙar nan ina son in ji wane ne hmm. ay ko kuma lukman eh to ni dai kamar da kace wane ne ni hmm. kamar dan fara maka asalin suna na dai abdul lukman hmm. abdullahi ne sunana sunan mahaifina dukman mhm. kuma ni asali na eh, babana daga makarfi local government ne mm. kaduna state mahaifiyata kuma eh, mahaifiyata kuma daga saminaka mm. duka jihar kaduna ga mm. ma yanayin eh, amma yanayin zama da kuma yanayin rayuwa mun tashi ne a bauchi state wato a garin hmm. yana yana yana na san yana hmm, mama na razare ce na san yana na san yana sosai yawa to shi a yana yawa katagun hmm. zan kai bauchi a shirya eh, local government a bauchi state wanda kuma da nan nake amfani da sunan garin nake amfani da komai don shine ma ay din y din shine yana din yana eh abdu eh y yana eh To. kuma na yi primary school dina, karatun primary school dina a nan garin yana. Mm. Model primary school yana. Mm. Daga nan sai nika fi JSSB Sina. Mm. Na yi karatu na secondary school a nan. Da na gama sai na tafi na yi diploma dina a tourism a Federal Polytechnic Bauchi. Na koma kuma duna je na HND a wajen. Mm-hmm. A Leisure and Tourism Management. Daga nan kuma sai na je Lagos State na service ina NYC a Lagos State. to dai wannan daga kaɗan daga cikin ɗan bayani na kenan eh. mm. to ya ake ka faɗa harkar waka gashi kuma tourism kai <laughs> wato harkar da ta shafi da eh, ido da yawon shakatawa <laughs> eh. eh maimakon mu ka a can da can hmm. <laughs> duk nan din ma bare gagara ba duk ana yi akan lafiya da hostel komai ana a wancan za ta wancan duk dai dan a samu dai a rayu musamman ma yadda yanayin rayuwa yake a yanzu hmm. yawa to dai Allah ya sa dai rin shiga hidiman waka hmm. amma abubuwan da ya fara jan hankali na shine na ga mu kamar a arewa ana ɗauka wai kamar sai ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa hmm. musamman ma dai ɗan siyasa wai shine zai iya taimakawa al'umma da ya musu wani bohol wani hanya wani sauran irin waɗannan taimako da ɗauki ɗawainiyar yara waɗanda ba su da damar yin makaranta iya ɗauki ɗawainiyar su an ɗauka wasu 'yan siyasa ne suke irin wani abu ko ba su 'yan siyasa ba ne in ka zama celebrity ka samu dama mm. za ka yi wani abu wato in ka sanu a duniya yawa ne ka samu in kai yawa in ka sanu a duniya sannan za ka ga kamfanonuwa sun zo maka mm. sun yi sani maka ka zama ambassador to mm. daga irin wannan daman da ake samu Mm. yau wani irin wannan ayyukan da kake yi din mm. wani irin wannan benefit din da ake samu kenan mm. za ka iya amfani da shi kuma ka taimakawa jama'a irin waɗannan wanda ba su da hali za ka iya zuwa ƙauyen ko kuma wasu ƙauyuka da suke buƙatar taimakon ruwan sha kai musu bohol hanya ɗaukan ɗauyin makaranta marayu da sauransu duk ana yi gaskiya abin da ya fi abin da ya fara jan hankali na kenan sai ina gane ina da kaman basira din abin ba na shiga hidiman don na samu wannan damar ni ma taimaka to ko ya kai ko ya kai wakar koko kawai dai kaga ka fara wallahi wallahi ka gani nan mm. wallahi wani abin mamaki ni ban taba zuwa masu studio ba kafin ne waka na komai na mata mm. ba wanda ya koya mu shi sa zaka ji ana cewa AY fashion ba shi da ubangida a wannan harka mm. saboda ni ba wai na taso a gargashin wani bane ko studio wani na fara kawai ni dai abin da na sani shine ina yawan jin waƙoƙi mm. kawai kuma kafin na fara da yanke hukuncin zan fara waka sai na je na tambayi mahaifiyata mm. izini sai mu abin da kake son kai kenan to Allah ya taimaka mm. asalin abin da ya fara zuwa kai na dan dauki bayro da paper ne waka kuma na mata kuma na rubuta ta a cikin minti a cikin minti biyar na rubuta eh. ban wuce minti biyar ba na rubuta wakan komai na ba ɗinta amma ban san ina zan je na yi ta ba ta fito da kyau ɗinta eh. to sai Allah ya sa lokacin na gama diploma dina hmm. na je ina yin IT kasan yan diploma eh, daga eh, Federal to ina zuwa yin attachment yawa na je IT a Azare <laughs> eh. a garin ku yawa to a hmm. garin ku ne IT a Intercontinental Bank Azare kasan kusuriya ne to na je a lokacin ne sai na haɗu da wani aboki shi kuma yana yin waga hmm. shi ne sai yake faɗa masa ah ni ma ga na rubuta waka ina son yi to shi ne sai ya muka nemi studio a Bauchi mm. ranar weekend muka gama aiki ranar Friday muka je Bauchi muka kwana muka je muka yi aikin watsan a Bauchi mm. na sake watsa ma immediately wannan eh. kafin na gama aiki na waka ta shiga ko'ina amma ba a san waye ba saboda na ga maka ni ba da wani dangantaka da eh. wani mai yin waka ko an san waka amma ba a san waye ba mm. yawa an san waka amma ba a san waye ba to shine a hankali dai bayan na gama aiki dina na koma kuma HND Mm. shi ne na ci gaba da bibiyan watsana wanda kuma rashin sani na ɗin shi ya jawo har wasu ke yin ƙarya da suna na an yi eh, ya ce ni ne ay ana zuwa ka ji an ce maka ay yana kaduna eh, eh. kaji an ce maka ay yana kaduna ko kuma na ji ina kaduna a kaduna duk ba haka ba ni da na zata ma yanda na ji da kaman a zaria kake zaune <laughs> eh wani ya ce duk ƙarya ake da sunana an ka je za ka samu a can ɗin duk akwai wanda suke yin ƙarya da sunana to amma misali faruwa kenan ni kuma lokacin ina mm. makaranta ina ya canji mm. haka mm. eh to amma misali uh, akwai akwai eh. wannan waka da muka saka dazu uh, na maganar kafin don wannan eh. komai na mata ne ita ma za a ji ta a cikin hirar nan amma eh. me yasa kai wakar da kai na maganar fyaɗe din nan cewa bin fyaɗe ya wane wane ne wane ne da kai nisa kai tunanin yawa ga abin da ya faru shi ne in ka duba abin abin ya yi yawa matsalan ta yi yawa matsalan fyaɗe ɗin cin mutum ɗin zarafin mata ɗin ya yi yawa mm. ko ba sannan ba wani wanda ya fito ya yi magana haka ba wanda ya fito ya yi mm. to ni kuma kawai na duba tun da dama ni an sani da yin tun daga kan waka na komai na mata an sani da yin eh, waka wanda ta shafi yancin mata saboda ka duba komai na mata ina mm. magana ne da a kula da mata ina da ah. maimanci a kula da su ina ce to wani abun ni ne ya kamata ni wani abu kawai shine kawai ni abun ya dame ni ne shi sa na yi na ji ana ta mu ji a can an ce yau ga wani babban mutum ya ma ya karkaɗe abin da ke ban mamaki duk da cewa ma na danganta abin da wani tsafi na mutanen da ke abin ya yawa hmm. in ba na haka ba za a ce yari na shekara biyu ko biyu ko shekara arba'in ko ɗan shekara hamsin da wani abu ko ya mata fyaɗe tsakani da Allah hmm, abin ya yawa to shi ne kawai ni abin ne yake damuna na ji yau eh, ni kan an yi a wancan state an yi a wancan state an yi a wancan state shi ne kawai gaskiya abun ya dame ni eh. taba ni sosai da sosai eh, to ya fi sa ne abu kuma eh. yanzu haka ina aiki akan bidiyon ina akan aikin bidiyon domin na faɗakar da mutane wannan abun bidiyon wakar kenan suka tsara ganin bidiyon za su tsara eh bidiyon wakan fiye ne dole za ni ai saboda mutane su gani mm. duk da cewa ma dai muna neman kafansu wato taimako shi mm. wanda zai iya shigowa cikin hidiman ya zo ai saboda ina ganin bayan sallah mm. ina so na fita kamfen din yin abu kamfen din abun faɗakarwar kamfen wanda zan bibbi jihohi da local government da ma makarantu haka. Allah ya sa wanda za su ji wannan waka su neme ka ko da ta shafin ka ne na Instagram kuwa. Su samu su ɗinke da kai. Akwai na Instagram wato AY Fashion at AY Fashion official da eh, Twitter dina at AY Fashion da Facebook na at AY Fashion da mm. Sarkin Batu. Duka shine muna nuna za su iya zuwa in dai mutane ya kamata sun damu da taimakon mata din da wasu ke ta faɗa a baki. Ah, ya kamata ya zama a aikace. Yana ta babatu amma ya gagara tara mutane a faɗakar da mutane ya gagara neman celebrity su mm. faɗakar da mutane. Mm. Faɗa a paper ana rubutawa kawai a takarda. Ya kamata ya zama a aikace. Mm. Yawa ya a aikace kamata mutane su fito a aikace yawanci abubuwan da muke ta yi a nan yankin namu duka sai dai a baki kawai sai a mutum a yi rubuta shi a a takarda kawai mm. a fito eh, gidan rediyo ko gidan tv mm. ana ta maganganu wanda kuma ba a aikatawa mm. shi ne na ce ni gaskiya a an faɗa eh. kuma wasu za su jawo shi bai kamata ma mutum ya jawo shi ba eh, da ai gaskiya ɗaya ce ya ji haushin waka ba gaskiya ɗaya ce amma ka yi waka kuma akan komai na mata ne shine to ita kuma ne nisa aka wannan waka. wato komai na mata ɗin nan ni kawai gaskiya lokacin da na biya ma mm. eh, na nemi izini a wajen mahaifiyata mm. ta ba ni izini kuma wakan da ya fara zuwa mun kai shi shine komai na mata ya zama tukuicin mamaki ina neman suna ne <laughs> Allah sarki yau a lokacin duk da cewa yau ina da na duba sai na ga a ah, abin da yake saurin karbuwa musamman a hidima waka tunda na ga ma ni ma abin jin waƙoƙin mutane in ka yi abu kan mace hmm. yana saurin tafiya haka yawa to kuma sai na ga ana ba a yawanci ba a ba mata hakkinsu hmm. zaka ga mutum ya auri mace ya aje ta a gida hmm. amma musamman irin abin sai musamman amuwa ƙauyuka haka sai ma a manyan garuruwan ma yana faruwa sai ga mutum ya bar matan shi da dumamen tuwo mm, ya cin daji masu kwai da indomi cewa mm, ya je wajen mai kwai da indomi ya ji mm. an masa shi ya ci ya sha shayi mai kauri ya tafi to shine na gaskiya na ce da ne komai na mata ne in an samu a dinga ba su kaji na ce in an samu a dinga ba su ka eh, samu dama ka taimaka wa iyalanka gaskiya ne wato shine shine ne da ke da yake basira da yake tattare da waka eh, shine sai na dan saka kuma dan barkwanci na wasa da dariya wannan ke cewa shugaban kasa ma na ba su ka ne eh, kitan je kowa na ba yana ba su yawa <laughs> yawa don abin ya ƙara wa dadi eh to daga ƙarshe uh, AY fashion uh, a takaice eh. me za ka cewa eh. matasa saboda wannan shirin na matasa ne sannan bayan ka rufe kafin ka amma ka shiga can a cikin kalma ɗaya biyu misa ake ce maka fashion ay fashion fashion din misa biyu baya ina ce shagon ɗinki gare ka <laughs> Eh, lokacin na makaranta eh. na yin diploma dina eh. to a department mu na tourism mm. yawanci irin abokane haka maza da mata mm. sai suna ce mu fashion guy fashion guy kwalliya kenan kake fashion duk na pre-end ba fashion guy fashion guy eh ina yi da san kana daukar wanka ina da har wasu wasu Eh, haka suke faɗa eh. ina da san kwalliya eh. mata ma lokaci za su zo makaranta su ɗan yi ka gan sun ɗan canje kala ko da ci amma ni sai ka tashi daga makaranta haka tashi ga gani yadda na zo makaranta haka ne eh pes <laughs> to shine da na tashi waka kuma <laughs> sai na ce to tunda mawaka suna saka sunan waga ai eh haka to ni baran dauke sunana ba kalmar a din ita ce abdul mm. kalmar y kuma baran manta da garin da na fito ba mm. a nan na tashi na mm. makaranta kuma ana so na ina son garin wato shine na dauko ya na din na ƙara sakawa shine abdul ya na sai dauko wancan fashion din na saka sai ka kuma sarkin basu da kake ji ana cewa sarkin basu sarkin basu da ne wakan kuma wata in ne gane sai ka samu lakam kafin na rera ina rera wakan sai na ce inda ko basu ne ni ne sarkin basu sai na kai na wani title a eh. lokacin mu a studio muna ta dariya a kasuwa eh. sai ga suna kuma ya karbi koyi haka to to me zaka ce wa matasa mm. musamman idan suna da basira Allah ya ba su mm. ya za su taimaki kansu su taimaki wasu a cikin kila minti da mm, wato abin da yake faruwa shine ni gaskiya shawara na kullum ga matasa ni abu biyu ne saboda ba na so na shiga hurumin da ba na ba yawa kamar da ce ma hurumin da ba na ba shine ni kawai matashi so nake mutum ya karatu ya nemi mm. ilimi na farko kenan mm. in ya nemi ilimi to duk wani abun da yake sanyi zai yi shi a daidai musamman da muke gaba da ake amfani da matasan mu ta mm. ta'addanci da sauransu duk mutumin da ya samu ilimi ba wanda zai zo gaya mishi ya faɗa mishi wani abu da ya aikata wani abun da bai dace ba da rayuwar shi kuma ya cutar da al'umma yawa duba a nemi ilimi sannan mutane matasa kuma su yi kokarin Eh, ya zama suna neman izinin iyayensu kafin su aikata abu ya mm. zama suna da kyakkyawan mu'amala mm. da iyayensu suna jin maganan iyayensu mm. eh, gaskiya ni kullum maganan da nake faɗa kenan iya shawara na ga matashi kenan wanda shi ne zai shi daman ya zauna lafiya da abokin zaman shi kowane iri ne wanda Allah ya haɗa shi da shi ko ba dan addinin shi ba ko ba dan yaya shi ba in dai mutum yana da ilimi Mm, kuma yana bin magana iyayensa mm. za ka ga ya zauna lafiya to in dai aka samu ilimi aka samu zaman lafiya mm. duk wani abun da ka sani na cigaba a rayuwa in dai akwai ilimi akwai zaman lafiya duk wani abun da yake faruwa na gaba a duniyar nan ba wanda bari mutum ba zai same shi ba ko kuma ba faru a wannan yankin da kake da kuka ayin da kuke aikata wannan abun ba ko kuma da kuke sa wannan abun ya zama a cikin zuciyar ku ka ɗauke shi da muhimmanci. to mun gode sosai ay fashion ko sai in ce Allah ubangiji ya bada sa'a ya sa duk abin da za a yi shi cikin nasara. Amin amin malam kabar na gode sosai na gode sosai a sha ruwa lafiya ko dan sun san mutum yadda yi sosai. Eh, ai kan za ku dan riga mu sha yanzu muka sauka ba dadewa za ku sha ruwa amma dai mu ma din an jima eh. ka za mu sha <laughs> to mun gode eh, sosai Allah ya taimake mu Allah ya ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya gaba daya da kuma Afirka gaba daya da ma duniya gaba daya To Allah ya ce maki mu gaba daya to amma kar a manta wannan magana da a Hafsat ta maganar fyaɗen nan da maganan yadda yi waka yake maganin cewa zai iya taimakon al'umma da waka da sauransu mm. to za mu saki layin mu mu ji shin me mutane suke kallo yaya mawaƙa za su yi amfani da basirar da Allah ya basu wurin jan hankalin mm, al'umma suna faɗakarwa ba suna faɗakar da su eh. sannan wanda muka ce za mu tattauna da shi wato shi shugaban wata uh, gidauniya mai zaman kanta nan a Neja wanda eh. suka ba da kyaututtuka har da direban Sardauna mm. muna ta buga wayan fawaya ba ta tafiya to idan ba mun same shi mu kawo shi idan ba mu same shi ba to za mu bar kuɗin kamar yadda muka ce ku buga mana waya ku gaya mana gudunmawar da mawaka su iya bayarwa wurin taimakon mm, halin sai ga daula a cikin cikin yau da gobe. Dole barka da warhaka. Wa alaikum salam. To da ke za a tattauna mun dawo. Amma za mu ansa waya kafin nan. To lambar da za a kira mu ita ce alama tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu shakata. Sarkin basu. kwashe duka Don me don me Don ku kwashe duka ah san kai Hausa ah gaskiya komai na mata ne a bamu komai to to ga wani daga Bauchi mm, salamu alaikum wa alaikum salam to da wa muke kan layi eh da Muhammad Nasiru To Malam Muhammad, ka ji mm. maudu'inmu na yau, me za ka ce a kai? Na ji na ji maudu'in ku yau akan ba da gudumawa eh hakikatin amru duk wani basira karama babba kar mutum ya duba iliminsa ko ya yake abin nan ko karancin basirar ka kai kokarin faɗaɗa sai Allah ya taimake ka akan wannan babbar niyyar ka ko kuma manufar ka Allah ya taimake ka ya baka himma akai da kwazo da hikima da faɗakarwa shi ilimi gishiri ne shi ilimi kogi ne kar ka duba na sama can kai ka duba matsayinka a kasa a ta yi kokarin faɗaɗawa mm-hmm. da gwadi ake zuwa insha Allah to mun gode na sallah karshe malam Usman Kabara ina ga kana dan yawan abin nan din Fulani fa sosai a cikin shiri yau da abin nan to ka aiko mana aiko mana labarin bare bare labaran bare bare da yawa fa to ka to ka kiyaye ni ka aika mana da wuri ka jira ka kiyaye ni ka bi na a hankali na abin nan <laughs> eh, eh to ka tura mana a email kai da ce ko ka samu ɗan dandalin a bari ya huce kuwa shine ka aika mana to ta email wannan wannan lamari bai daɗi ba Usman. Eh, eh, eh, ai da halo ai da ciwo kowa yana da damar ya yi barkwancin shi. To shi kenan. Yawwa a bar ya hucen kenan. Mm. Yawwa to kun gode <laughs> Nasiru To To kaji me yace komin basiran mutum kalilan mm, babba mm. kowa zai iya amfani da shi a kadakar. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. To kabara barka da aiki. Yawwa barka da warhaka. haka. To suna na Bala Muhammad Damban mai sauraron ku daga jihar Bauchi. To Bala, ka ji mun yi da dan Bauchin ku can. <laughs> Hello. Na mata eh, fata alkhairi kuma ya kamata mu rika mu ma taka ta rawa wajen taimaka mata da fatan kai maka bara zaka rika wasu eh. kamar yadda yawai fashe yawa ai ka bara mijin hajiya ne dama ka bara mijin hajiya ne dama sai ai ai ai ka san sukan ce wai na mijin mijin hajiya ce ai kuwa mijin hajiya ne ai sai dai dai ba yayya ba mm. <laughs> amma ka san zancen zancen fiyadin nan mm. Mm. da ewa yayi waka akai magana ce magana ce babba yadda ake samu cewa zaka ga har ƙananan yara eh banda ma yaran da suka kai shekara saboda Allah da annabi so mm. idan ka duba irin wannan lamarin abin kowa ya sa hannu ne a tare a mm. faɗakar da eh. jakin adama mm. shine kuma ba ga maza ba ba ga mata ba kowa da kowa ne to daga Sokoto to salamu alaikum daga Sokoto wake kan layi wa alaikum salam da wa muke kuna tare da kuna tare da Usman A. Bello Bunkari karamar ko mulki ta a jihar Sokoton Najeriya. To Malam Usman ka dan rage akwatin rediyon ka sautin akwatin rediyon ka saboda mu ji ka da kyau. Na'am to insha Allah na rage. To mun gode shin ka ji maudu'in mu na yau me zaka ce game da wannan batu? A to alhamdulillah ni na son amfanin dama in kira ga sauran mawaka da su amfani da damar da Allah ba wannan bawan Allah ta wake wannan matsala babban matsala da ke damu al'umma ta fyaɗe. Dame damun mun diba a mawaka na daga cikin waɗanda ke kai abubuwa ga kunnuwan mutane to idan suka ɗauki irin darussan ga suna yi hmm. to insha Allah su rama matasa musamman ke diba kashi tasa'in da tara na matasa suna sauraron harkokin waka to idan za su yi amfani da dama za ga sun samu wani ilimi na mummunan waɗannan halayen da mutane ke gabatarwa da fatan Allah ya saka muku da alkhairi na gode Usman Ibn Labon kare karman kuma mulki ta Binjiya jihar Sokoto Najeriya to malam Usman mun gode hmm, takwaranka yayi bayani mai eh, amfani sosai mai ma'ana kam haka ne hmm. to kaga sai in ce Allah ya kyauta eh, sannan akwai abin da nake so kamar misali da muke maganar mawaka za ki ga cewa kamar yanzu a wannan waka da muka ga miji ta da yake mm. komai na mata ne kin ga za ki je na maganan su karta kar kai karta za ka yi sata mm. to irin wa'annan maganganun sai su tasiri a zuciyar yaro mm. sai ji ah to in kai karta karshe za saboda me in kana kartar ka rasa kuɗin kartar ka shiga caca daga caca an samu matsala eh, to ga ga uh, dole sai ga muna da kan layi a ina ga bakon mu ya samu ai yanzu ah to bakon mu ya eh, samu to yau wala ma ai na yi mamakin ci to layi dai zai mana yawa kenan to salamu alaikum Amma alaikum salam. Mun ta neman ka tun lokacin yana da ɗan kauri amma dai ba mm. komai za mu iya magana ko cikin minti biyu uku ne. <laughs> Barka da war haka. Barka ka Yawwa. Barka da wannan lokacin. To me sunan malamin da wa muke tare? Lafiya. lau. Lafiya. Mm. Aka da A ah, lafiya kalau to da wa muke tare kafin lokacin ya kare. Ok, kuna tare da Malam Suleiman Yahaya a gida cika sauran mina. Mm. To, Malam cika sauran mina barka da warhaka ranka daɗi. <laughs> Mai sarauta ne. Yau wato dama abin da ya sa muka ce mu nemo ka a gurguje akwai ah, kyaututtuka da wata cibiya ko kuma in ce wata gidauniya ta kuɗin nan ta bada ga wasu mutane a najeriya ciki har da irin su kamar ali sarkin mota direban sardauna sai ah, ina ga tun ranar kamar biyar ga wata kuka yi wannan abin nan din a takaice me yasa kai tunanin karrama waɗannan mutane ciki na ga har da wakilinmu na na murya amurka mustapha mm. nasiru batsari me zaka ce ita mm. eh, eh, wannan kungiya ah, ta garkuwan talban na foundation mm. ta yi karin wa'annan jama'a saboda irin rawar gani da suke takawa a cikin kasar mu ta Najeriya mm-hmm. da kuma in kan lura kamar akwai direban mai girma sardaran safoton marigayi mm-hmm. wanda annabi Ali sarkin mota da kuma ordile nashi mm-hmm. a ɗari sani one minute. Sun yi wannan ne saboda mu nuna ma yara sun kan mu da suke tasowa. yana da kyau ana tunawa da suka rawar gani na kasar nan mm. wanda yake da kenan kuma a bayan wannan mm. muka san da ba mu mutane ɗari shida da abin da za su je su taimaka ma rayuwarsu. Mm. kyau. Eh, sosai Eh, eh to mun ga wakilin mu ya samu shiga. Kun sa 'yan jarida ne a ciki. Eh, Dalilin in ka lura irin rawar gani da 'yan jarida suke bayarwa a duniya ga baki daya ya mm-hmm. daga koda ya ke ake yi ko kuma suka mai yadda sojoji suka tafi dajin sandiza da waɗansu wa za ka ga ba da wuya ka ga ba ɗan jarida. Ɗan ah. muka lura muka lura shi Mustapha ba tsari kullum da akwai wani babban ɗan jarida a Najeriya wanda ake kira Ali babarau Barau. Mm. Shi ma yana cikin wa'anda mun tabbatar da yana da kishin Aliyu mm, Babu Barau, eh, NTA. Mm. Mm. Shi ma yana cikin da muka karrama. to ya yi daidai to dole yanzu dan saboda yadda layi ya bana abin da amariya mun same ka alhamdulillah mun mm, gode sosai mun gode sosai gashi lokaci bai bar mu ba kuma an samu tangadar layi amma eh. wannan abu da suka yi eh, gaskiya ya yi mm. ma'ana sosai kuma zai yi tasiri a rayukan mutanen nan haka yake to mm. yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ma wadda ta taya mu Daula Salim sai kuma Daniel Brown dai ba bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. John ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya kuma mu yi hutun ƙarshen mako lafiya ku sha ruwa lafiya amin summa amin manaja manaja